الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala muna yabo gare shi da ya sare mana haduwa a babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis sha uku ga watan safar a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne bakwai ga watan takwas a shekara ta 2025 a lissafin miladiya mu na 373 a karatunmu na littafin umdatul ahkam da sharhohinsa umdatul ahkam na malam abdul gani ibn abdul wahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala da kuma kamar da muka saba bi sharhin tafsirul allam musamman yanzu mun tsayawa a kansa saboda jin fa'idoji da hukunce-hukunce da malamai suka ciro daga hadisan da aka ambata min a al-ahkam shi shine dama sharadin wannan littafi har yanzu muna kan hadithin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an mun yi darasi biyu wannan ne na uku a kansa wala Allah wannan ya zama na karshe a ciki Allah ya sare mana bin duka abubuwan da malamin ya iya zakulowa eh, wannan hadisi shine hadisin tahrimu بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناف بسم الله بسم <clears throat> الله الحمد لله والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الحرم والميتة والخنزير والأنعام فقيل يا رسول الله أرأيت شرب الميتة فإنه يؤتى بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصنع بها الناس فقال لا هي حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود

dunkule yana magana ne jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala ya ruwaito daga Manzan Allah sallallahu alaihi cewa ya ji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar fatuhu makka wato shekara ta takwas ta hijira annabi sallallahu alaihi yana faɗi cewa Allah ta'ala haka Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ciniki wato saye da sayarwa na giya da mushe da alfinzir da kuma gumaka sai aka ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda an faɗi almaita maitan nan mushe yana da kitse shin a iya amfani da kitson saboda mun ga ana amfani da shi kansa ce, ba lalle kitsan almaita ba kitse shi kansa ana amfani da shi don to shafawa a jikin jirgin ruwa ko kule-kule da makamantansu don hana ruwa ratsawa kuma da shi ake shafawa a jikin ko ana shafa shi a fata tana laushi sannan kuma mutane suna fitila da man in aka garkar da shi aka sanya shi a cikin fitila to saboda yana zancen ciniki ne sai ya ce la huwa haram shi saye da sayarwa a wannan abin da yake na mushe ne yawwa ko da wato kitsan ne inda daga mushe ne ya ce to sai da shi yana nan a haram ɗinsa sun maƙalar rasulullah sallallahu sallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda dalis qatal Allah Allah ya halaka yahudawa ya tsine musu domin ne inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha yayin da Allah ta'ala ya haramta musu wato kitsan dabbobi da aka ware aka ambata jamaluhu sai suka narkar da kitsan kuma ba'uhu suka kai kasuwa suka sayar ba aka samanahu suka ci kuɗin suna ganin sun yi kewaye ba su shiga cikin laifi ba Kana hadisi muttafaqun alai mun tattauna a kansa da sharhohi da yawa gudan hali dai ko alal akalla dai mun ji ma'anonin yau inda za mu karanta daga tafsirul allam ne abinda malam fito mana da shi na fa'idoji hmm, domin fito da waɗannan fa'idoji daga maganganun malamai ya fi albarka yawwa insha Allah muna fata Allah ta'ala ya amfane mu taimakon a sa namu tsokalin a ciki da fito da hankalinmu da Allah wani abun ba hakan yake ba amma kullum ka tsaya akan abin da malamai suka yi na sharhi za ka ɗauki ilimi mai yawa kuma ta ka koyi ladabi mai yawa Allah ƙara mana imani da taufiƙi da tsayawa akan tafarki madaidaici wannan hadisi daga cikin abubuwan da ake samu na fa'ida a cikinsa tahrimu bai khamri wa amalihi haramcin ciniki saye ko sayarwa na giya wa amalihi da haramcin aikata giyar ma'ana san'anta ta a eh, producing dinta eh, shi ne amalin abin da yake nufi wato da tatsar abinda za a tatsa shi ne tasir brewing ɗinta dai shi ake nufi ko wanne irin hali ake kuma a alaihi da duk abin da yake taimako a kan eh, duk abin yake taimakawa a kan a yi giya to ya shiga ciki shi ma haramun wa shurbihi da sha haka mai sha ba iya shi ya aikata haram ba da mai san'antawa wato yinta da kuma taimakawa akan yinta da kuma tallanta ba sai shi idan shi ya mallaki a giyar ba ko da talla aka bashi da dakonta da kaita daga gari zuwa gari yauwa haka duk mai alaka da ita promoting dinta wajen talla da sauransu da advertisement duk sun shiga ciki kawai tadawi da shi ko yin magani da shi wa yadda hulufi musamman hamar, da cikin abin da zai shiga cikin lafazin alhamar in an ambaci ta kullu muskiri duk abin da ke bugarwa ko da asalin zafinsa mai tsarki ne mai tsarki ina nufin kuma za a iya amfani da shi a wani abu daban to inda an yi amfani da shi wajen bugarwa to ya haramta ta bugarwar da sai da shi domin bugarwa gani? amma an ana amfani da shi a wani abu daban ba asalinsa giya ba ne amma sai aka gano cewa shi ma yana bugarwa amfanin da ba bugarwar ba in asalin dama ya halatta so sai ya buƙa ala aslihi Inda dama can ba don bugarwar aka yi shi ko ina jin kumfanci ne ake nufi yawwa duk abubuwan da suke substances da ake amfani da su su zama drug suke haifar da eh, tafi da hankali sawa'un abu ne da asalinsa ya halatta irin su man fetur ko wasu sun ce shi ma yana bugarwa a ga fetur asalin aikinsa a ina ake sa shi motoci da babura da dai duk abin da yake da inji da zai yake aiki da shi yawwa to amma yan zamani sun gano kun aka zuke shi yana haifar da wannan to wannan amfanin ta hanyar zuƙar da za ta kai ga bugarwar haramun ne kuma in mutum da shi zai amfani ya yi wannan sosayar masa in an san wannan abin zai yi shi ma sai zama haramu tun da yanzu muna babin ce kayya a gane abin sha amma wanda zai sa a mota da injin ban ruwa da injin gida da sauransu wannan ba za a ce an haramta shi saboda ana amfani da shi amma ka ga giya ita wanda yake dama asali an yi ta don haka ne ba wani amfanin da ake ita ban da wannan don haka istimala tuha harama yace sa'ilan aw jamidan yawa ko daskararre ne ko kuma liquid ne sa'ilan shine mai gudana shine liquid abin da ke ba daskararre ba jamidan kuma shine ko solid yawa wanne iri ne ukhidha min ayi shay'i wanne abu aka ɗauko shi inda yana bugarwa to haramun ne a shashi haramun ne a yi tanawulinsa kuma kai shi kasuwa a sayar wa mutane su yi wannan amfanin da shi haramun an gane wannan sha ita sawa'un a kana min inadi ba bambanci ko daga inabi aka yi min inabi da ko gani nan grace yana cikin abin da ya shahara aka daɗe ana yin giya da shi ana sa shi a amfani da shi wajen wannan bishiyarsa alkarm kace ake dasawa in ta da wannan ya'ya yayin da yake grapes ɗinsa ana ɗauka ana yin wannan da shi in aka bar shi ya bushe shi ne ke zama zabibi kamar da muka tattauna a baya yawa to dole kun ga asalin shi ina din grapes ɗin kenan shansa a yadda yake ya halatta haka nan in an bar shi ya bushe ya zama inabi shi ma me ya halatta amma a yi amfani da shi a yi giya to wannan giyar ta haramta a sha ta haramta a aikata ta a san'anta ta haramta a kai kasuwa a sayar gani irin yadda dawa ko gero ana burkutu da su to yin burkutun da aikata ta da shanta da sayarwa da kaiwa da gari gari da tallanta duk haramun amma dawa a yi tuwo sauran abubuwan da ake da dawa duk ya halatta don ka dawa ba ta zama haramun saboda ana giya da ita gane amma in aka yi giyar da ita to ita giyar ta haramta sai da ita domin giya shi ma sai ya haramta haka idan mutum yana noman inabi sai mai gidan giya ya zo zai saya ya san kuma aikinsa ko dawa wannan birewari zai kai to sai a ce masa a'a ya halatta a sayar maka mutum daga abin da za ka yi amma an bai gaya maka ba kawai ya aiko wakilinsa ya ce buhuna ko baka san me ba ne ka sayar ba ka da da an je an yi wannan din kai ba ka da amma dai an maka nassi an ce wannan abu kaza za a yi to haramun ne ka ba da goyon baya a yi wannan abun ko da ta hanyar sayar wanne kawai sai ce sawa'un a kana min inab ko ko dabino shi ma domin duk abinci dai in aka tsima shi iri-iri ne akwai abin da an tsima shi tsimin ya kai wani wata daraja to yana bugarwa to ko menene ya kai kaiwa haka akan ya shi zuwa wannan matakin ya zama haramu am sha'ir ko daga sha'ir a mislihi ya ce wa misluhu ai mislul khamri akafi ne wannan akan alkhamr sai ce kwatankwacin shi ko ita wannan giya sa'ilan ko ba sa'ilan din ba sai ce alhashish ganye duk ganyen da in an zuce shi yana bugarwa sawa'un mariwana ne ko ba mariwana ba ne kowanne al'afiyon da opiyon shi ne al'afiyon haka da larabci haka aka ɗauke shi daga yadda yake abin nan nau'i ne shi ma na drug da ake sha waddukan da taba eh, wadda dai kake bugarwa wadda take bugarwa to ita ma haramun shi. ko da an ce tabar ko sigari ita haramun ne a babinta na haramci ba saboda giya ba shi shine nake nufi yawwa eh, ba saboda zaman ta giya ba ita sigari dalilin haramcinta shine tozarta dukiya da kuma cutar da take haifarwa a jikin ɗan adam saboda yana cikin alkhaba'i mun in mai hankali in aka ce masa shin taban nan da ake zuƙar ta sigarin nan kana cikin afayibati a matsayinka na mai hankali za ka sanya ta a cikin ba ko ko za ka sanya ta a cikin alkaba'i da Allah ya faɗa cewa yuhillu lakum afayibati wa yuharrimu alaikum alkaba'i in dai mutum zai adalci aina zai sa taba taba sigari ne aina za a sa alkaba'i to dukkan abin da yake khabith ko da najasa ne ko ba najasa ba inda yana da khubsin kuma zai iya cutarwa to ai haramun ne amfani da shi an gane da haka sanin taba sigari ta zama haramun yawa amma in wani abu ne da ake zuka kowane iri sawa'un marijuana ko wani ganyen daban da za a sanya shi a kudin dina a takarda a zuka ya gusar da hankali to haramun ne aka ce sai ka ga nassin sunansa a cikin hadisi ne duk abin da ke sa maye yawa ya sa a yi marisa a yi tangaki hankali ya gushe a yi wannan shiga wannan yanayi to haramun aka sha e to kuma sai da shi haramun ne ana nana ta wannan don duk abubuwan su fito kurukuru kada mutum ya samu wani lab ya samu wani abu bai gane zai sai ai banda kaza a ciki ka'idar ita ce duk abin da ke sa maye ko kawai haramun daga cikin abubuwan da wajibi a kiyaye su hankalin ɗan adam yana da hankali kuma abin da zai gusar da hankali shine waɗannan abubuwan da ake sha duk wanda zai ɗauka a cikin kansa ya tashi ya sha wani abu domin ya gusar da hankalin kansa wai tafi da bakin ciki ko makamancin wannan da manta damuwa wannan da shi ake ko kuma wani gayu na burgewa abokai suna sha shi ma ya dan dana yawwa sai masa karo ya dan kada ya yi tunani ya dariya a lokacin da ake cikin bakin ciki to wannan yanayin a haramun ne ɗan adam mai hankali ya sa kansa kuma dai maganganu na malamai akan abin da ya shafi a haramcin waɗannan abubuwa ba ɓoyayyu ba ne a gundun musulmi suna cikin ma'ulima mina dini bi zarurati yana cikin abin da yake bai halatta mutum ya jahilci cewa haramun ba duk wanda yake musulmi ya san waɗannan abubuwan haramun haka ba wani tawili da za a yi a ce ai banda kaza banda kaza duk abin da za a shashi ya yi to kan ta ɓata lokacin ka fatawa a kansa kawai haramun an fahimci abin haramun ne mene amfani da shi ta hanyar da za a bugar da kai sannan sai da shi in ku asalinsa ko da yana sa maye amma ba a yi shi don wannan ba to inda ake amfani da shi ya halatta a yi amfani da shi mun gano wannan aiki ba a rikice ba a nan ko sai ce fa'i walƙat walƙat shi ma wani ganye ne shi ma sunansa kenan da koda da turanci biological name ɗinsu shi ne alƙat haka suke kiransa da suna da ya ƙara wata kh amma dai duk asalinsa daga larabcin aka ɗauko ya fi yawa a east africa kuma da nan ka kallaka ka shiga yaman musamman yaman yawa an nomansa ake yawa da yaman da east africa east african countries nan duk sun san shi sunansa kuma kenan alqat ana shigo da shi zuwa kasashen da ba su da shi kuma doka ta hana a duk kasashen da suka san abin da ake da shi hanyoyi dai na substances da ake shi yasa kun ga ai wannan amfani da kalmar substance abuse din yake da fa'ida eh yana da fa'ida amfani da ita da turanci haka saboda kai mutum a ce drug kawai ya ce a duk abin da ba drug ba kenan ya halatta any substance ko drug ne ko ba drug ba kaga in ka kula ai abin da yake abin da aka halatta a ci ma su dawa su gero inabi tamr da asalin su abinci ne inda za a yi giya daga cikin su to ita wannan giyar haramun Ko ballantana abin da asali ba a san shi ba sai ta hanyar waɗannan abubuwa wanda ya fi dai sharri a cikin duk waɗannan abubuwa ina faɗa ne ta ɓangaren mm, abin nan muwazana tsakanin abu kaza ya fi muni amma abu kaza ma mummuna ne ba ina nufin ya fita daga eh, layin halacci ba wanda ya fi tasiri wajen lalata kwakwalen samari ha'in drugs ɗin da ake yin su specifically domin lalata kwakwalwa wasu ana yin su ne dama ana targeting kwakwale ba kawai ordinarily ya sa mayan ne manta ba a'a wani gaba ɗaya ɗabi'ar jikin ɗan da yake canza ba har a hankali a hankali with addiction sai ka ga wani ɓangare ma na jikin mutum an je an kai hari zuwa ga nervous system ɗin mutum sai zama canza shi ya koma wani abu daban kaga kallo ya canza baki ya murguɗe harshe ya canza yadda yake ɗanɗano da sauransu mutum gaba ɗaya an canza shi to waɗannan chemicals ne ake sawa irin waɗannan abubuwan saboda masu yin su dama da mugunta ake yin su don a kawo ƙasashen da ake so a lalata musu al'umma da kuma yana daga cikin abin da wajibi mutane su haɗa kansu wajen yaƙar duk mai shigo musu da wannan abu sai sa ku ga ƙasashe sun damu da masu taharibi yawwa su ne waɗanda suke dakon abin su shigar da shi su yada domin in ba su shigo da shi ba abin ba zai je ko ina ba eh, duk da akwai buƙatar hukunci akan masu sha shi kansa saboda shari'a ta ɗora shi da ana yin sa wani zai ji tsoron amfani da irin waɗannan abubuwa muna roƙon Allah ta'ala duk waɗanda suke shigo mana da ƙwayoyin nan don su lalata mana samari su kasa karatu su kasa aiki su zama aibi a kan mutane kuma su zama matsala ta rayuwa da zamantakewa ya zama kuma sababi na fasadi da crime a cikin mutane da laifuffuka muna roƙon Allah ya lalata musu lamarinsu Allah ya hana su tasiri a cikin al'umma Allah ya sa wuta a shagunan gaba ɗayansu a neme su a halaka yauwa ko a ƙauye suke Allah ya lalata abun Allah ya Allah ya hana su shigo da shi duk wata addu'a da nami Allah ya raba al'ummar da wannan wallahi ya cancanta duba ku ga da yaran mu da yawa a jami'a yaro kana ganin sa kamar mai hankali ya zauna yana karatu a jami'a yana sauraro Allah ba shi kwakwalwa yana ganewa saboda association da wasu abokai haka kawai yana tsanawa shikenan gobe ma ya dawo jibi ma ya dawo sai koma karaho saboda shi wannan abun in ka samu addiction to dole duk inda za ka samu kuɗi ka ka fiyo ka sha sai kai nan sai mu ya koma barawo sai ya samu makami nan. an gama da ɗan adam an lalata shi ba inda zai wani amfani kuma a duniya kuma wannan mutanen akwai waɗanda suke ta targeting din wannan ƙasar tamu musamman mu gefen nan namu na arewacin Najeriya wanda wajibi ne da mu da shugabanninmu da hukumomin da aka sa domin yakar wannan abu mu yi mu don Allah mu ji tsoron Allah mu haɗa kai mu yaƙi wannan abu da hukumar ndlea ne Allah saka musu alheri Allah kuma ya cire corruption daga cikinsu Allah taimake su su yi tsaya sosai su yi aiki da gaske kar su ji tsoron kowa ko ɗan waye suka kama kuma ai hukunci kuma in an kama kar sake komowa cikin mutane a je a ƙona duk yawanta duk tsadatta, to a haka insha Allah sai a samu zaman lafiya ma wani zai kewayo ya ba da wani abu a sake mayar masa to shi kenan kuma al'umma ba za ta ci gaba da wato zama lafiya ba muna roƙon Allah ta'ala duk masu hannu akan kawo maslaha Allah ta lice su duk masu hannu kuma akan kawo mafsada wannan abu ya ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya tsare samarinmu Allah ya ba su damar ci gaba da karatunsu Allah kuma ya taimake su akan tabbatar da hankali mai tunani wanda za su zo kuma su zama masu amfani ga kansu da iyayensu da kuma al'ummarsu barakallahu fiku yace fa kulluha khaba'ifu duk waɗannan miyagun abubuwa ne muharramatun kuma haramun ne istimalan wa bai'an Allah ya tsare abu na biyu da ake samun fa'idarsa a wannan hadisi a hurri ko lima fiha min al kadira an haramta ita giya saboda abin da ke cikinta na abubuwan cutarwa manya-manya walmafasibil azima kuma manya-manyan sabubban barna ko barna da yawa da ake samu kun ji dai irin abin da kowa ya sani hawa a alal akali kan hankali yadda take cutar da hankali ta rasan ma mutum duk abin da ake so a samu na ɗan adamtaka yawa waddini da kuma lalata addini domin shi shaye-shaye ba zai taɓa yin addini daidai ba yawa jin ladabinsa jin na ƙarya ne yawa baya fahimtar me yake yi Allah ala ya tsari walbadan da kuma jiki yana lalata maka ƙwaƙwalwa ya lalata maka ido wani ya lalata bakin mutum duk yadda mutum yake ɓoyewa in yana shan wani abu sai ka gane a bakinsa haka ne? da baki duk irin abin da suke sha na ƙanshi da yake koye warin sai ka gane duk wani wayo da mutum zai yi har a gane shi wani garin ɓoye wanne ma za ka gane shi ko ba ka bane Allah ya kyauta kwanaki ne magana a kan wannan a hudu ba zancen eh, psychological kan ce yi eh, malaman psychology da suka shiga dirasa akan waɗannan abubuwan da taimakon da suke bayarwa na shawarwari akan musamman ga iyaye yadda za su mu'amalanci samarin da suka riga suka yi nisa wasu sun yi nisa a cikin wannan abun akwai ɗalibi wani lokaci a wata jami'a ba sai na faɗa ba da ya zo shekara guda sai da ya ce ya gama a ina takardar gamawa sai kawo ba sai da aka zo aka tambaya a department din suka ce ai bai gama shekara ta uku ba haka shekara gudan nan duk ina yake yana gari yana zaune ya baro iyayensa sun ɗauka yana nan ana ta turo kuɗi musamman yanzu da transfer kuɗi ake da account a ta turo masa yana gidan haya yana shaye-shaye bai karatu ba Allah shawar almal da dukiya da ake hasara wa mata jurruhu kuma abin da take jawowa ita giya min shururi wal adawati wal jinayati da irin abin da take jawowa na sharri iri iri domin ita me yasa ake ce mata ummul khaba'i hmm kai ma na ummul khaba'i uwar dukkan miyagun abubuwa al khaba'i din jam'in khabith ne yawa duk wani mummunan abu ku giya ita ce uwarsa ita ce wa domin ne ɗan adam babbar mizarsa shi ne wannan hankalin da Allah ya ba shi an imani in aka gusar da hankalin duk abin da ake yi ba hankali to zai iya yin haka zai yi kisa ko zai zina zai luwatsi zai sata bai san kunya ba duk abin da ake a gaban mutane me yasa in hankali ya gushe ka gan shi yana yawo tsirara bai san tsirara yake ba saboda hankalinsa ya bushe wani sai ana kama shi ana fitirtawa. wani ya rika dukan mutane duk inda ka gan shi kana tsorata yanzu wannan menene a cikin al'umma ai ba ai tashin hankali ne da damuwa to ita shi ka ake kiranta ummul qaba'i eh, amma ba haushe kuma sai mai da ummul qaba'i ya ba shi fassara wai sababi abin da yake sababi ne alheri ma in yana magana sai ce kaga wannan abun ummul qaba'i din sa shine kaza ba ba Allah ai ana zancen umul kaba'is ne a babin miyagun abubuwa wato abin da ke sabbaba miyagu ana nufin dukkan sababi sunansa umul kaba'is Allah gyara mana abubuwa wal adawat da gaba iri iri wal jinayat da crime eh abubuwa da yawa na laifuffuka kashe kashe yawa sace sace ku je ku tambayi da 'yan sanda da ma'aikatan dss su ba ku eh, lambobi da suna bayarwa mafi yawan waɗanda suke wurinsu sakamakon laifi ga suna da alaƙa da maganar shaye-shaye mafi yawa ko sata ce ko faɗa ne ko harkar daba ɗin nan da ake ta fama da ita in ba shaye-shayen wani abun ba zai tafi ba eh. zai tafi ba kuma aka saba shi da zo ni ka gan shi ya koma kunne me ne dalili sare shi a haka kawai a fadan unguwa unguwa ko fadan siyasa ko fadan bal a ce samarun mu a garuruwa da yawa ba a waɗannan abubuwa amma mu a ce mu kuma mun koma aiki kenan kawai in mutum ya saba maka a ra'ayi kawai suka zaro adda wallahi baka isa ba ra'ayinka na ba ko kuma duk gushewar hankalin ne ya sa zan kai maka hari saboda na faɗi abu ka ce a'a wannan duk rashin hankali to sababin da yake kawo wannan jinayat yana da yawa yace ila ghairi zalika min mafasida la takhfa na daga farnace farnace wadanda ba sa boyewa dukkan masu hankali sun san su darasi na uku a cikin wannan hadisi na Jabir dan Abdullah tahrimul maisa haramta kaka shine mushe duk abin da yake mushe to an haramta shi lahmuha da naman wa shahmuha da kitsan wa damuha da jinin wa asbuha da jijiyoyi duka a kullu ma tasril hayatu fihi duk abin da rayuwa take gudana a cikinsa me ake nufi duk wani bangare da jini ke zuwa a jikin mushe da shi ake nufi da tasiri da hilhayatu an gane? kowa min ajiza ihalar bangarorin jikinta hurrimat an haramta ta ne ma fi haminal mabarrati alal badal saboda abin da yake na cutarwa da jikin mutum in an ci naman nan yana haifar da cututtuka inda wani mushen ya fara ɗaukar mun ɗawoyi ko tsuntsun sun fara fitowa wani da daddare a kawo masa bai sani ba kawai ya bararraka ya kai tare da waɗannan abubuwa ɗin sai ku ga cututtuka sun samu wali ma fi hamin al wal qadarati saboda abin da ke cikin shi a mushe na mummunan abu da kuma ƙazanta. yawa abin da in je mutum da hankali ne ga warin sama kawai ya isa shi sa in ka ji nama yana wari kawai ka haƙura da shi har ka ce a ni ba zan hasara kuɗi na ba za ka iya ƙara sawa ba ka yi hasarar kuɗinka ta wannan gun ba amma za ka yi hasarar kuɗinka ta gefen lafiyarka ba a tafi asibiti kuma ba a sanya da abu zai kare hmm. haka a kiyaye Wanne jasa ce kuma da abin da ke cikin nan najasa fahiyar kari hatun khabisatun abin kyama ne abin ƙi ne kuma mummunan abu ne mutum ya ci mushe ai mun yi bayanin mai ake nufi da mushe shine abin da yake mata hatfa an fihi ya mutu da kansa ko kuma dukiya da katan zaira shari'iyya ko an yanka amma yankan da ba na shari'a ba eh yankan da ba na shari'a ba yace wa min ajli hadhihi al-madar saboda dalilin waɗannan cututtuka da damuwa da suke haifarwa wanta fa'il masalihi da kuma korewar maslahohi babu wata maslaha babu wani amfani a jikin mushe haruma bai uhato sai da shi ko sai da mushen da tangarorinsa duk ya zama mene ya zama haram da naman da kitsan da kuma jini da sauransu abu na hudu da cikin fa'idoji da ake ɗauka da il da kuma hukunce-hukunce a wannan hadisi sai istasna jumhurul ulama'i mafi yawan malamai jumhur kenan sun istisna'i sun toge sun cire a sha'ar gashi musamman na ƙananan dabbobi na tumaki awaki ko musamman ma awaki ana kiran nasu sha'ar walwabar da kuma na raƙuma gashi na raƙuma sunansa kenan alwabar hmm, wa ومن wa ash'ariha وأشعارها wa mata'an ila حين هو aubar jam'in wabar. Alwabar shine gashin raƙumi gashin da ke jikin fatar raƙumi shi sunansa ke Wannan na cikin fa'idar faɗin larabci to ba kowane gashi sunansa gashi ba Ko yanzu a hausa sai mun ƙara bayani mun ce gashi sai a ce gashin akuya gashi gashin tunkiya gashi kuma a ce gashin raƙumi gashi haka amma balarabe daga ya ce alwabar to karka kawo karka kawo tunkiya ko a a ciki an fahimta haka in wa suf da wul a suf gashi shi kuma wanda yake mai yawa da ake rede shi daga jikin ah, su dabbobin da gashinsu yake da yawa musamman eh, tumaki sun fi samu musamman kuma na wasu kasashen ba namu ba ƙasashen sanyi in ka kula da tumakinsu da yake duk halittar nan wannan ke nuna maka tauhidin khaliki cewa mahalicin nan guda ɗaya ne saboda iliminsa ya san wannan dabbar a wuri kaza tana buƙatar kaza sai ya halicce ta da shi ke sa duk dabbobin da suke zaune a kasashen da ake sanyi je rasha siberian nan wannan wuraren za ka ga kullum galibi a sanyi suke kaga dabbobin su ya suke fatar tana da kauri sannan kuma suna da gashi wadatacce duk dabbobin ma kowane iri haka za ka gan su da irin wannan saboda wanda ya halicce su ya san a wannan wurin za su rayu kuma misalin da na saba gaya mana kullum ka duba tumakinmu mu a nan sai aka yi masu aka sa su masu ɗan tsawo-tsawo tumakinmu na nan arewacin najeriya sabana-sabana saboda in akwai ciyawa ta damuna su sunkuya su ci da sauƙi in ba ciyawa ta damuna za su ci kargo da yake fitowa shi da kansa da makamantan irin waɗannan eh, abin nan eh, sauran abubuwa da irin abin nan eh, tafasa da makamantansu da suke fitowa da kansu amma an kai kudancin najeriya sai ka ga tumakinsu da awakinsu haka suke dukur-dukur da su dab da ƙasa saboda su koyaushe wurinsu akwai wannan ciyawa ta ƙasa muku akwai lokacin da akwai akwai kuma lokacin da babu haka wannan da ɗan adam ne zai tuno sai ya yi ilimin ya zagaye duniya ko ina ya sanya da take kafin ya halitta ko ba ka ba amma dashewar abin da kowane wuri ta nuna maka cewa mai halittan nan guda ɗaya ne ya san can ya kuma san can Allah ta'ala ya ƙara mana imani warish kuma dai shi ma nau'in gashin kamar na na eh? tsuntsaye yawa shi na tsuntsaye sunansa ne ne arish yawa yace waɗannan nau'o'i shi abin da ke gashi dalili la tahulluhul hayatu wala yajri fiha madha addam jini baya yawo ai a cikin gashi to shi ake nufi da yake la tasrifihi alhayatu babu rayuwa a ciki duk inda jini baya in ya zagaya ma baya shiga to shine malaman sai suka yi sabani wasu malamai suka ce wannan ya halatta gashi na dabbobi nan waɗannan sawa'un na iri ne da na tsuntsaye da na tumaki da na awaki da kuma sauran dabbobi masu gashi mai yawa shine wuri ɗinsu da kuma na raƙuma duka suka ce ya halatta shi a sai da shi annahu laisa lahu silatun biha a jikin dabbar ana nufin a jikin ita mushe shi mushe naman da yake mushe dabbar da ta yi mushe za a iya fede ta a yi amfani da wannan fatar shi ne jumhur malamai suka ce ya halatta saboda dama shi gashin a fata bakai gashi ku bambance fata daban gashi daban shi gashin da aka rede to shi muke zance a nan yau za zo kan fata kana zai ambace ta yauwa gashin da aka rede daga jikin waɗannan dubbo wannan mushe ko da mushe ta mutu inda aka rede gashin tun da jini baya shiga cikin gashi to babu rayuwa a ce don haka wannan ƙazantar ba ta taɓa shi ba za a iya zo a yi amfani da shi an fahimci wannan? li'annahu laysa lahu silatun biha ba shi da alaƙa da ita wato shi mushe wala tahulluhu alhayatu kuma rayuwa ba ta yawo a cikin sa ma'ana ba jini fala yuksibu na'am fala yuksibu min khubsiha ba zai sanyawa shi ko ita dabbar da ta mutu shi mushen ba zai sanya wa gashin wani abu ko fala yaksibu ai a ash'aru shi gashin ba zai ciro wani abu na wannan ƙazanta ko muni daga jikin wato ita mushe ɗin ba an fahimci abu? fala yaksibu kenan eh fala yaksibu ai ashar min khubsiha min khubsi almaitati yau sai ce amma jilduha hukunji amma fatar ta mushe dabbar da ta mutu da kanta aka tsince ta a gefen titi Mai hukuncin a ɗauki fatar a yi amfani da fatar sai ce wa amma jinduha amma ita fatar mushe Fahuwa na najisu to da jasa ne tunda kun ga fata ai da jini a jikin yana yawo da dabgh in ba a je mai ta ba eh in ba a je mai ta ba lakin da an da dabghan jayyidan amma in an je mai ta kyakkyawar je jemewa kusan da dai ake jima a ɗaya komai da komai ya zama iya Ƙirgin fatan ne kawai aka bari yawwa an san kirgi yawwa to wannan shine in an masa wannan mai kyau to ya ce wa yuzilu diba wa yuzilu fadalatihi kuma wannan jimar ta dauke ta tsaftace ta gusar da duk abubuwan da suke raguwa a jikin fatar na kazanta Ya ce fa ya yahullu to wannan ya halatta wa yafhuru inda jumhuri kuma yana zama mai tsarki idan ne wato an yi masa wannan jima a wurin jumhurin malamai mun gani wa ba'dhum wasu malaman kuma yaqsuru isti'malahu ko alal isti'malahu ala al-yabisati sai suka ce a a sai iya busasshen abu ba ɗanye ba na jikin ita wannan dabba shi ya halatta a yi amfani da shi gani amma duk abin da yake ɗanye-ɗanye ne ma'ana wanda rayuwa take yawo a jikinsa to babu ita ma fatar to gefen ɗanye-ɗanyenta duk bai halatta a ba to sai ce wal awwalu aula ra'ayin farko na jumhurin malamai shi yafi inda ya zo ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa yace li anna an sallallahu alaihi wasallam qala yutahhiruhu al-ma'u wal qarad yawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan fata sai ce ai a ruwa da jima suna tsaftace shi su mai da shi ne sarki don haka duk fatar da aka same shi ta mushe shi inda aka yi amfani da ruwa kuma da kayan jima aka jeme aka tsaftace aka bar iya fatan tsillu to wannan ya halatta a yi amfani da shi haka kina amfani da gashi a yi amfani kuma da sauran abin na fata don haka amfani da buzu ko ya halatta har yin sallah a kai haka damu ba matsala ba ne in dai an jima an yi masa jima mai kyau an gyaggyara haka nan kuma sauran fatar da take ko da ta mushe ce aka je ne haka karka zo yanzu kana zuwa kana tambaya a kamfanin kalma eh, kirgin da kuka siyo ya yankan shari'a ne ko kuwa mushe ne kaga akwai wahalarwa a kanka eh, musulunci bai zo da wannan harin wahal da kai ɗin shi yasa ɗan uwa musulmi masu fahimta mai kyau ku ƙara tsayawa akan fahimta mai kyau duk abin da ka ga manzan Allah sallallahu alaihi an ruwaito daga gare shi ya halatta shi karɓi halaccinsa ko kana da ilimin sirrin ko baka da ilimin sirrin duk abin da aka ruwaso ta hanya ingantacciya manzan Allah sallallahu ya ce abu kaza haramun ne ko ka guje shi ka tsaya neman wisdom behind menene to me yasa me ya jawo ni ban na kasa gane me yasa aka ce ba za mu ci kaza ba ruwan ka ta ka rabu da shi har ka zo ka ce tun da bai bayyana ba ta hanyar ilimin zamani wannan ka aje shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin maganar ilimin zamani ilimin sa daga mai halitta ya karɓo. mai halitta kuma ya san halittarsa shi kuma mai bincike lokaci zai zo zai gano ta hanyar bincikensa kila lokacin da kai kake maganar bai binciko ba ne haka shi ba shine ne zance ba shi mai bincike zamanin yanzu da laboratory da sauransu amma abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa wannan kar ka samu kokoto a kansa dangane da abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa yanzu wane ne inda a ce shari'an nan an ce mana babu kayan da za ka sa a jikinka sai ka san daga me aka yi shi kaje kana tambaya a textile companies wannan daga me aka yi wannan daga me aka yi? in ce dai ba abin da ba kaza a ciki duk ba a tsora maka wannan abu al'asulu duk abin da ka gan shi babu karanta a jikinsa a ji kai amfani da shi an gane haka nan baka zuwa ka binciko wannan takalmin daga wacce fata aka yi duk ba ruwan abin da ya bayyana cewa ba mai kyau ba ne to sai ka bar shi saboda rashin kyansa da ya bayyana amma an bai bayyana ba amfani da Allah wannan addinin ne ya fi sauƙi wannan na rashin binciken da kwakwale-kwakwalen da haƙurin da amfani da sauƙin ko ka je ka ɗora wa kanka binciken abin da ba za ka iya samuwa ba haka duk abin da shari'an nan ta faɗa manzan Allah sun faɗa akwai amfanin da za ka ga zai wa mutane Allah ta'ala ya ƙara mana amfani ya ƙara mana haƙuri ya ƙara mana ilimi kuma da tsayawa akan tafarki abu na biyar tahrimu bai'il khinzir haramcin saye da sayarwa na al-khinzir alade wa yahrumu akluhu shi haramun wa mulamasatuhu da taba shi ma shi kansa eh saboda shi asalinsa khabisi ne Na najasa wa qurbihi da kusantar sama ba ruwanka da shi ba abin da ya hada ka da shi ba shi ya wuce fa huwa min al khaba'ith shi yana cikin khaba'ith allati hiya mafsadatun mahwatun shi tsantsar mafsada ne babu wani alheri a cikin babu wani bangare nasa da aka ce ba komai je kai amfani da shi da kakkafinsa hubusu ne ƙazanta ce na maslaha ta ha. babu wata maslaha fadararuhu alal badani cutar wanda yake akan jiki wal'aqal da hankali azim abu ne babba mai girma da annahu musammimu aljasad yana poisoning jiki yana shine sum yana sanya sumu a jiki saboda baya namansa baya rabuwa da bacteria har zuwa yanzu masu binciken zamanin yanzu sun gano wannan da wani abin duk yadda aka tsaftace yana da wahala ai masa tsabtar da za a cire komai na ƙazanta a jikinsa shi sa shari'ar addinin musulunci hakanan shari'ar addinin yahudawa su ma haramun ne cin wannan sai za ka ga sai kiristoci suke cinsa da wasu waɗanda suka yarda da shi ala kyauta a ina ne ya ce azimun li'annahu yusammimu jasada bi amradihi da cututtukansa yana ɗauke da cututtukan da har ilimin zamani ya tabbatar da haka wa yurisu wa yurisu akilahu min ibaihi al sannan kuma yana gadarwa mai cin namansa yana gadar masa ya samu ɗabi'unsa marasa kyau mutum zai ya takallaku bi akhlaqihi miyagun ɗabi'u marasa kyau zaka ga mutum yana cin alade ko zai ɗauki halayen alade wa huwa mushahadun fil umam allati ta'kuluhu daga cikin al'ummomin da suke cinsa za ka ga wannan ɗabi'ar tana tare da su faƙad urifu da ce, an san su da sanyi sanyi nan yana nufin rashin kishi kan matansu eh, shi ne rashin zaira eh, shi ya sunansa alade yana cikin halittun da wasu malamai wani na tambaya cewa shi ne wannan magana cewa ba shi da zaira shin nassoshi ne suka tabbatar ko a ƙur'ani ko a hadisi ko kuwa malamai suka ce a'a malamai ne a bincikensu suka gano sirrin da ke cikin waɗannan abubuwan inda eh, malamai ya talammasuuna alhikam wani lokaci a cikin al'akamu shari'iyya sukan bincika? Allah ya ce kar ai kaza kar ai kaza sukan ce mun kula kuwa kaza yana haifar da kaza ballantana yanzu da aka samu ilimin sciences suna zai bincika maka irin nau'o'in bacteria da ake samu a naman alade sannan kuma yana cikin dabbobin da ba shi da kishi a kan matarsa ke sa duk mai cinsa za ka gan shi bai damu da mai matarsa take ciki ba ke sa al'ummomin da suke ci za ka gan su sam masu da kishi haka ne kuma haka ba Allah ya tsare to shi ke nufi da wannan alburu da ɗin ba wai sanyin jiki ba yawwa shida, na shida bai il wannan hadisi ya karantar da mu haramcin sai da gumaka bima zurruhu min sharrin kabirin alal al-asli saboda abin da suke jawowa na sharri gaba kan hankalin dan adam da kuma addinin dan adam باتخاذها وترويجها kasu da ake yi a matsayin abun bauta da kuma tallata su shine tarwijiha ko haka ne faɗa ko yace bittikhadiha da tarwiji ha ce muhaddatan lillahi ta'ala wanda kuma ce ta haddin Allah ne yin haka din eh wa min zalika da cikin abubuwan da za su riski za a iya riskar da su da da shi gunki ni zai sha baban mutum mahaifinsa ya aike shi in yana bautar gunki ya je ya sayo masa gunki a wuri ya halatta ya je ya halatta ya gaya masa kuru-kuru ya sa shi ya sayo masa abinci ya halatta ya sa shi ya yi masa aikin gona wajibinsa ne amma duk abin da Allah ya haramta to ya sa kaka aikata babu da'a an gane wannan sau domin maganar haƙƙin Allah nan kuma shi ya shigo in aka yi karo da haƙƙin Allah da haƙƙin baba haƙƙin wa za a gabatar haƙƙin Allah shi lamarin Allah haka yake shi ne gaba dole ka bauta masa yawwa to sai ya ce wa min dalika as daga cikin wannan abin da zai za a iya kiyasin gunki a kan sai ce as-salibu shine cross cross shi ma haramun ne a sai da cross haka haramun ne musulmi musulmi gan shi yana sai da cross cross tun dai da kiristoci suke ɗauka suke ratayawa to ka zo kana sai da kayan wasan yara a haɗa masa har da shi ka sayar sai ka cire shi a wannan baya ciki domin sanya shi alama ce ka yarda da symbol ɗin da yake nuna ma symbol ne na cewa an kashe annabin Allah kuma ana ƙudurta cewa shi Allah ne kuma an kashe shi ya kasa kare kansa da sauran maganganu dai duk su bai kamata ba mutum musulmi ya kudurci gaskiyar wannan zai sai da kiristoci suke yadawa yadda da wannan kuma zai iya kai mutum ma zuwa ga kafirci aka karkasai da cross haramun ne yadda da addinin da ba na musulunci bane kuma sai ya jawo maka a barin addini shi alladhi huwa shi'arun nasar wanda shi simbol ne alama ce ta kiristoci haramun ne ka sai da shi wata masilun lati tusna'u lizu'ama'i wal wuzara'i kuma irin mutum mutumi da akan kera shi a producing ɗinsu ga shugabanni na wasu kasashe sai a zo a yi mutum mutuminsu ko a zo a burge su da shi sai a zo a yi mujassar a yi hoto sai a zo a kawo masa sai yana munna sai karba sai aji su duk wannan sayansa haramun kana fahimta har wanda aka zana da hannu ke masu fine art da za su zano hoton wani babban mutum ɗan siyasa a zane hotonsa ya zo a sa ofis wani duk haramun ya kamata shugabanni su nisanci waɗannan abubuwa bai halatta ba kuma bai halatta ba shi asalin taswiri dama haramun a zauna a zana a yi mutum mai rai to kuma a ɗauko a ba da kuɗi a kai a sayar ko a ba da shi kyauta har a zo ana alfahari da shi a sa a ofis duk bai halatta ba Allah ya tsare sai ce wa minha aidan daga cikin su har yanzu abubuwan da za su shiga yace hadhihi suwar waɗannan hotuna allati tuzharu fil majallat ko tuzharu wanda suke bayyana fil majallati a cikin majallat journals ne majallat suhuf da jaridu wa gairiha da kuma makamantansu a zo a ta zane-zane da katun da sauransu donan yana cikin abubuwan da bai halatta ana yin su ba ko don ban dariya ko kuma don isar da wani sako abin ba sauki ne da shi ba maganar zana abu mai rai din nan a yi hotonsa nassin manzan Allah sallallahu ya hana wannan maganar cewa ya amalu amaluna lahu ma ya sha'u min tamasila wasu suka kawo nan sai a to gashi nan an yi wa annabi Suleiman aljanu ko wasu a masa wannan a shari'ar annabi Suleiman mun samu manzon Allah sallallahu alaihi ya haramta wannan abu to ba za a zo ko wannan a kawo ta nan ba an fahimci abu yawwa nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafsirin abin da yake min shar'i man qablana shari'ar waɗanda suka zo gabanin mu ne ita kuwa sai shari'ar mu ta tabbatar da ita take zama shari'a an gane wannan wannan kuma masu usulul fiqh su kamata su fi kowa sanin wannan ne ina ne ce wasufu wa ghairiha la ma aswar khali'a musamman hotuna na tsirara al'ariya shine abin nan na tsirara almajina na phonography da sauransu ita duk haramun allati futinat ko fatanat shababa waɗanda suka fitinu samari a zamanin yanzu wannan fa'in shekaru talatin ne da suka wuce malamin ya rubuta wannan ina ga zamanin yanzu hmm? duk inda mutum ya wulga duk abubuwa ne ga sunan marasa ce. wanda har yanzu idan mutum ma ya tsaya yana magana cewa waɗannan abubuwa ba su halatta ba sai kaga an go ana kallon su ma shi ne ma bako ko ya tsananta eh, wannan tsaurin ra'ayi ne hmm. maganar manzan Allah suna alaihi wallahi ba tsaurin ra'ayi ba a tsaya a kanta za ka ga cewa anan alheri yake sai hmm. hakuri يا هقولي وفي تنتين زامن التي التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية ما فيكي هاي فدا كنسو زاب رد شعوة تبين بكاتر فرجي هو لأنهم خوشنا كلنس بك أنا شنو حرام يسي ومنها الأفلام السينمائية لقد كنت ما أقول فيلم في سينما خصوصا المناظر الماجنة مصمم abin nan da aka kawo almanazir yana nufin jam'in abin nan manzar manzar nan yana nufin fi inda fim an yi shi ne gwargwadon fin fin fin yawwa me kuke cewa da hausa kowa ai haka yawwa inda yanzu akwai wata dirasa da aka yi wasu shekaru ina tashan nan ta NBC da aka jarrabe mu da ita a kasashen aka kawo ta hanyar free satellite eh, bin nan channels har ana fassara fina-finan da larabci kuma fina-finan eh, western abin nan fina-finai ne amerika da sauransu wani ya yi bincike ya ce a kowanne fim kowanne fim ɗin na harkar su hollywood da sauransu a kowanne fim babu fim ɗin da babu kira zuwa ga zina a cikinsa daga farko har ƙarshe da wahala baka in lissafawa za ka yi sai ka lissafa ɗari biyu a kowane shi wani abu da za a gifto shi haka ko sakon ɗin ko bai kai sakon ba wanda in ka gani ko wanda ya gani zai zaburar da za a tayar masa tunanin wani abu na sha'awa suna da yawa ba sai mun ba da misali ba duk wanda san waɗannan abubuwa ko ya san su yake kususan almanazir almajina as-safira wadanda suke an bayyana abubuwa kurukuru shine as-safira so graphic abinda ba a saka komai ba haka kuke ce masa ko yawwa graphics abin images wanda suke kurukurun fito da addi'ara wal fujur yawwa harkar kira zuwa ga zinace-zinace da fajirci fa hadhihi kulluha sharrun la khayra fihi wannan duk gaba ɗayan su sharri ne babu wani alheri a ciki wa mafsadatu la maslahata fiha kuma barna ce da babu wani ko wata maslaha a ciki kace walakin a menene alifan nasu munkar su mutane sun saba da abin da yake abin kyama ne hatta fara ma'arufan har ya zama shine mun abin abin kyautatawa abin so abin alheri saboda mutane in suka saba da abu sai ka ga an ɗauka shi ne ma abu mai kyau wanda ya zo ya inkari shi ne za a ce ya kyamaci abin da mutane suka saba ta da tsaye ne ko in ta da tsaye ake zuwa ko yawwa za ku kawo fitina ce fallahu musta'an Allah ta'ala muke roƙo ya muke mu akan nisantar waɗannan al'amura ya Allah ka cice mu Allah ka samu tsira da addini a wannan zamani na fitintunu ka tsirar da mu ka tsirar da ƴaƴanmu mazansu da matansu ya Allah muna roƙon ka ƴaƴanmu duk inda suka shiga ko su kaɗai ne ko su da wasu ne ya Allah ka tsare su Allah karkasa a samu mazinata a cikin ko masu luwaɗi ko masu sata ko shaye-shaye Allah ka bar mana su abin alfahari masu karatu masu ilimi waɗanda al'umma za ta amfana da su kuma Allah ka daidaita lamarin su Allah ka shiryar da su shirya ta addini Allah ka sa su zama akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka karbi addu'ar Da dole mu tsaya nan saboda lokaci tun da zo ake nunawa insha Allah ta'ala ba mu kare ba amma to kaga abin har ya kai goma sha hudu ko to mun yi shida an kusa bakwai an kusa rabi in Allah ya kai mu darasi na gaban saboda amfanin da ke cikin abubuwan da ya ciro din sai mu karasa insha Allahu kuma sai a je a babi na gaba babu ashuruki fi albaya. Allah ta'ala ha oh na tsallake wani kafin shi kai na'am akwai babu salam hadisi guda ɗaya sai kuma hadis babu shurutu fil bai'i insha Allah ta'ala Allah ya sare mana al'amura barakallahu fikum wa yassara Allah umurukum sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk طيب من ان شاء الله ان شاء الله لا كريم وعليكم السلام ورحمه الله